يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً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 ga watan tara na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a jerin shekarun girigori shekarun 'yan albashi kamar kullum godiya ta ƙara tabbata wa Allah mahalicin kowa da komai mai sama mai ƙasa buwaye gagara misali da ke ba mu damar yin wannan karatu a kowace ranar juma'a tsakanin magariba da isha'i a wannan masallaci masjidun rahama da ke garin bauchi. Karatun mu cikin littafin من أحاديث sallallahu alaihi wa sallama wa وسلم wa وأيامه da aka fi sani da suna sahihul bukhari wallafar abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullahu ta'ala a satin da ya gabata waqtul maghribi abdullahi dan abbas ya ce hakan nan aisha mata ce hadisin abdullahi dan abbas imam bukhari zai kawo shi a babu naumi qabla al-isha'i hadisin aisha kuma babu khuruj al-nisa'i ila al-masajid bil-layl atamma an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama bil-isha wa qala ba'dhum manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya jinkirta sallar isha'i har lokacin dare da dare ya ja wa an aisha a atamman nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bil atama a ruwayan Aisha ba ruwayan Abdullahi dan Abbas ba akwai ruwayan a atamman nabiyyu bil isha akwai a atamman nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bil atama duk wannan ke gwada mana cewa ba laifi bane ba a kirata da suna al isha ko a kirata da suna al atama wa qala jabirun jabir dan Abdullahi shi ma ya ce kar nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yusalla al isha manzon Allah ya kasance yana sallatar isha'i kaga nan gurin manzon Allah ya kasance yana sallatar ta kuma sahabi ya kirawo ta da suna mai al-isha wannan hadisin Imam Bukhari ya kawo shi a kitabul hajji can gaba wa qala Abu Burda Abu Burda al-Aslami Abu Burda al-Aslami ko kana ya ce kana nabi sallallahu alaihi wasallam yu'akhiru al-isha manzon Allah yana jinkirta isha'i nan ma gashi sahabi ya amince da suna mai isha'i wannan hadisin ya gabata mana a babu waqtul asri babu da ke magana kan sallar la'asar wa qala anasun akhara nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam al isha al akhira manzon Allah ya jinkirta sallar isha'i ta karshe ma'ana isha'i da aka sani ko wannan hadisin ma yana nan a babu waqtul isha'i ila nisfil layli wa qala ibn umar abdullahi dan umar kuma yace da abu ayyuba da ibn abbas radi abu ayyuba al eh, ansari Khalid ibn Zaid ibn Kulayb ah, wanda ya karɓi bakuncin manzon Allah kenan ba so sallawace hadisi cewa sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-maghrib wal isha manzon Allah ya sallaci magriba da isha'i a Muzdalifa wannan ma Imam al-Bukhari ya kawo hadisin a Kitabul Hajj wannan abin da Imam al-Bukhari bai sawa kenan kun ga duk hadisai ne ingantattu duka kuma shi da kansa ya rawace su duk a cikin wannan littafi nasa amma yau kuma sai ya kawo mana hadisai sama da goma a dunkule a dunkule kawai da tulowa wato gabar da zai kafa dalili ita cewa an samu ana cewa sallar isha'i al'atama an samu ana ce mata al'isha'u amma abin da ya fi zaɓa a kirata da al'isha'u saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kiranta da al'isha'u kuma ga Qur'ani ma ya ce wa min ba'di salatil isha shikenan قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن سالم أخبرني عبد الله قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة ثم انصرف فأقبل علينا فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد wannan hadisi imam bukhari ya karɓe shi daga abdan abdan shine abdullahi ibn usman al-marwazi daga abdullahi ibn mubarak daga yunus ibn abi yazid al-aili daga az-zuhri muhammad ibn muslim ibn abdullahi ibn ubaidillahi zuhri qala salim salim ibn abdullahi ibn umar ya shi akhbarani abdullah abdullahi dan umar ibn al-khattab al-adawi sahabi manzon allah daga sahabi manzon allah allah shi kara ya dagare ya ce sallalana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana sallar isha'i wa hiya allati yad'u an-nasu al ita ce wacce mutane suke kiranta da suna al-atama thumma ansarafa alaina bayan ya kammala sai manzon Allah ya juyo ya kalle mu kun ga anan gurin ma Abdullahi dan Umar ya rinjayar da kiranta da suna mai Al'isha'u. sunanta isha'i amma mutane suna ce mata mai al'atama kaga yarin jayar da isha'i akan mai al'atama amma duka dai albabu wasu insha Allah to amma dai mu yanzu kai da baka tatsan bijimi baka tatsan saniya don me zaka je kana karanta suna al'atama ka tsaya yayin da qur'ani ya tsayar da kai ko fa ce bayan manzon Allah ya idar mana da sallah sai ce ara'aytum laylatakum hadhihi kuna ganin wannan dare naku kuna ganin wannan rana taku ku kirga daga yau ku kirga daga wannan rana fa inna ra'sa mi'ati sanatin mi'ati sanatin daga yau zuwa shekara ɗari daga ranar da manzon Allah ya faɗi wannan zance la yabqa mimman huwa ala dhahril ardi ahadun tun daga yau zuwa shekara ɗari duk mutumin da yau yana raye bayan da za a yi shekara ɗari ta sake zagayowa ta same shi wannan hadisin da shi ne wasu suke kawai dalili cewa wai mutane ba sa wuce shekara ɗari wannan ba gaskiya ba ba ana iya samun mutane su wuce shekara ɗari a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ana maganan averagely ne averagely galibi mutane ba su wuce sittin saba'in ana samun wanda suke ɗarawa kamar da ake ba ana samun waɗanda ba sa kaiwa ana magana average ne wannan ke na farko abu na biyu abu na biyu yan uwana wannan hadisin shine wasu suke kafa dalili da shi shine akan cewa waɗanda suke cewa wai halluru alhidr ko yana raye ba gaskiya ba ne ba kusan akwai masu fahimtar cewa wai alkhidr yana raye kusan khidr wannan da annabi musa ya gamu da shi din nan lokacin da ya yi tafiya wa iz qala musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma' al-bahrayn aw amdi huquba falamma balaga majma' bainihima nasiya hutahuma واتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا ilma cewa wannan mutumi sunansa alkhidr na'am ya tabbata cikin bukhari zamu zo kan hadisin insha Allah a kitabut tafsir cewa sunansa alkhidr sunansa me alkhidr shine wanda malam bahaushe ke cewa halliru kasa malam bahaushe ko duk inda aka kawo masa sai ya canja ya mai da shi nasa yaran juwairiya zuwaira khadijatu hadiza abdu audu ko yawa alkhidr sai ce me halliru akwai masu fahimtar cewa wai yana nan a raye babu aya babu hadisi na'am akwai hadisi amma da riba ne cewa wai suna gamuwa annabi idrisa da annabi khidr suna gamuwa kowace ranar arfa to amma dai kuma ba wanda ya taba cewa sun taba gamuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai da yana nan har zamanin manzon Allah kuma bai yi imani da manzon Allah ba ko da ya zamtu ba musulmi ba ba haka ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yahudawa law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai da a ce Musa yana raye da bayan da zai iya dole sai dai ya iya bi ni dole sai dai ya bi ni ko annabi Isa da zai dawo zai dawo ne akan shari'ar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda ka wannan zance ba gaskiya bane ba eh, ba gaskiya bane ba wasu na cewa shi khidr annabi ne wasu ce shi waliyi ne wasu ce shi manzo ne duk wannan wana Allah bai dora mana ba minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsasuhum alayka wa kallama Allah Musa taklima cikin annabawa akwai wanda Allah ya bamu labarin su mun ji mun gani farkon su shine annabi nuh ko wa laqad awha wa laqad awhayna inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di shikenan farkon annabi annabi nuhu farkon manzo annabi nuhu ƙarshen manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an ba mu labarin su su kusan su su ashirin da hudu a cikin alqur'ani duka labarin su ya zo ba haka ba waɗanda kuma ba mu labarin su ba Allahu a'lam shikenan dan me zaka je ka dora wa kanka wannan ba ilimi bane ba kawai wanda shi shige ne wa Allah wallahi Allah shi muke mu saboda haka ƴan uwana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nufi daga wannan rana na'am ha kuwa babu wani sahabin da ya rayu bayan shekara ɗari daga wannan zance na manzon Allah ko sahabin ƙarshe da na baku labari Abu Tufail Amr bin Wasila ya mutu ne shekara ta ɗari ɗaya da goma bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuwa ya faɗi wannan zance eh, ne a shekara ta ɗari eh, shekara ta ah, goma bayan aiko shi sallallahu tara bayan aiko shi sallallahu alaihi wasallam kamar da malamai muhaqqiqin suka faɗa wallahu ta'ala a'lam saboda haka ina masu cewa akwai wasu aljanun da suka yi zamanin da annabi Sulaiman ba haka ba akwai wani makalacin aljani a garin nan wanda aka yi shi har an yi hira da shi a Voice of America cewa wai ya aka tambaye shekarun sai ce to shi dai ya manta ko wai wai wa faɗa mutane cewa ka magana aljanu ne ni dai na manta amma lokacin da aka aiko annabu sulaimanu shekara na dubu hudu <laughs> akwai aldanu ko mun yadda الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المصر kuma shiga شكاجي mutane, دون من yadda. amma cuwa-cuwar da masu riƙiya suke yi babu roma ciki hadisi ɗaya ne tak manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo cewa ya cire addini ya ce ukhruj aduwullah wa ana me nabiyullah wa ana rasulullah asra wa ana abdullah cikin muslim ibn ahmad hadisin ma da ƙarya ya kai a gurin malaman hadisi amma da wannan hadisi kuma ake ta kambama wannan harka ta rukiya kamar a duniyar nan babu da ake bane rukiya imam malik na rukiyarsa shafi'i hanbali ba an ce ba za a yi ba halal ne amma bai kamata kuma a me a girma abin ya zamta cewa kowane abu ya same ka sai rukiya ba ana kara su suna kara me samun girman kai ba ƙurani haka faɗa mana ba wa kana rijalun wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa saboda kaga wannan ƙarya ne wannan aljannan shine wai aka tambaye shi aka ce wai uh, wai yace wai lokacin da aka aka aka zo za a wanke manzon Allah kun san sahabbai sun samu sabani ko cewa ya za a wanke manzon Allah a wanke manzon Allah da kayan jikinsa ko kuma ayo manzon Allah sallallahu alaihi wa manzon Allah kayan jikinsa kamar da ake wa sauran mamata kun san ya zo a cikin hadisi sai suka ji wani mai kira yayi kira daga wani bangare na gida daga gidan manzon Allah ba a san ko waye bane ba ko cewa ku wanke shi a tufarsa sai suka wanke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tufarsa an samu sabani a tsakanin malamai wane wanda ya kiran nan a cikin sai muslim da ruwaya wacce bata inganta ba cewa wanda ya kira shine khidr to wannan aljannin shi ma ya zo a garin boci ya ce shine yayi wannan kira ko kun manta ne ba daidai ne ba yan wana aljannu gaskiya ne akwai mutanen kirki a cikin su akwai waɗanda suke mai ba na kirki ba kamar da qur'ani ba mu labari amma kuma bai kamata a ce a ba malamarin ma har a fitar da mutane daga asalin abin da aka san su na tsari akan musulunci Allah shi taimake mu babu waqtul isha'i idza istama'a an-nasu aw ta'akharu babu da ke magana akan lokacin sallar isha'i idan mutane sun taru ko kuma suka me ko sun yi jinkiri قال حدثنا مسلم Ibrahim ابراهيم قال حدثنا شعبه عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو هو ابن الحسن بن علي قال سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا, إذا وجبت والإشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر والصبح بغلط وانا حديث شيما يا جباتا أعزل أعزلنا نقول لك جابر بن عبد الله lokacin da yake musu bayanin lokacin sallah gangariya kamar da yake a zamanin manzon Allah bayan hajjaji ibn Yusuf al-Thaqafi yana jinkirta sallah sai ya ce musu manzon Allah yana sallatar azhar bil hajira da zafin rana wal asr wash shamsu hayya yana sallatar la'asar a lokacin da ash-shamsu rana hayyatun tana ke rayayya a lokacin da bata fara fatsu fatsu ba jawabi ya gabata wal maghriba idza wajabat yana sallatar maghriba idan ta rana ta faɗi wal isha'a idza kathura an-nasu ajjal sallar isha'i idan mutane sun taru da yawa sai manzon Allah jinkirta ya sai ya gaggauta kai wa idza qallu akhara in suka zuba su fito da wuri ba suna suka fito yan kadan sai manzon Allah jinkirta har sai mutane sun taru wasubha bi ghalasin yana salata sallar asubahi bi ghalasin da sauran duhun dare babu fadlil isha'i babi da zai yi bayani akan falalar sallar isha قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليس عن عقيل عن ابن شهاب عن أروى عن عائشة أخبرته قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء وذلك قبل أن يفشو الإسلام فلم يخرج حتى قال عمر نام النساء والصبيان فخرج فقال لأهل المسجد ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم حديث يحيى بن بكير شيني مالم إمام البخاري قال حدثنا الليث الليث ابن سعد قال عن أقيل أقيل بن خالد عن ابن شهاب الزهري دقى أروة ابن الزبير بن العوام أن عائشة دقى عائشة الصديقة بنت الصديق زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته تابا شلابان قالت تاتي أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء وتلانا من ذن الله sallallahu alaihi wasallama ya jinkirta sallar isha'i bai yi ta ba har sai da dare ya latsa har sai da dare ya yi ya shiga sosai wazalika zalika qabla an yaqshuwa al-islam wannan gabanin musulunci ya watsu wannan fatu makka lokacin da musulmai ba su da yawa a garin madina na'am akwai waɗanda suke kewayen madina to amma ko can ma akwai sauran akwai masallatansu amma wani lokaci in dai garin madina ne ba a da yawa kamar na sha faɗa muku cewa malamai masu kididdiga suke cewa girman garin madina a zamanin manzon allah sallallahu alaihi wasallama bai fi girman farfajiyar masallacin manzon allah a yanzu ba domin duk abin da ake faɗa na tarihi zaka samu gurbin sai yanzu ya ma shige cikin masallacin manzon allah sallallahu alaihi wasallam lokacin ba yawan mutane to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda masallaci ɗaya ne a garin Madina gudun kada mutane su sallar jami'i to manzo Allah idan sun taru da wuri sai ya gaggauta idan kuma ya ga sun yi karanci sai manzo Allah ya jinkirta to wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta sosai har kamar da zuwa wasu ruwayoyi har wasu suka yi barci suka sake farkawa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo yayi sallah ba naman nisa'u a wannan lokaci ba wai manzon Allah kawai dan gadara cewa shi annabi ne bayan da kuya da shi ko shi shugaba bane ba a'a a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shirye-shiryen aika wata runduna ce ta yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan jinkiri har sai da sayyidina Umar ya zo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naman nisa'u wasbiyan yara da mata sun yi barci dama yara da mata su ne masu barci da wuri ko ba haka <laughs> naman nisa'u wal ne wasu biyanu yara dama an san shi da barci da wuri mata ma an san su da min da barci da wuri sai dai matan zamani masu kallon fina-finai ko amma in kallon suna tv ne ba laifi fakaraja fakala li ahli al-masjid sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fito ya ce wa mutane da suke masallacin ma yantaziruha ahadun min ahli al-ard Allahu akbar yanzu kowa yayi sallar isha'i ba wanda ya rage a bayan duniya ba wanda ya rage a ban ƙasa kai wanda yake jiran sallar isha'i sai ku mu ji hadisi na gaba zancen zai fitowa kai tsaye قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمرهم فأتم بالصلاة حتى ابهر الليل ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم أبشروا إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم لا يدري أي أي الكلمتين قال قال أبو موسى فرجعنا فرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام البخاري يكرر أن حديث دقى محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حماد ابن أبي أسامة عن بريد ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأسلمي كم الأشعري إنك سنشي قال أنا أبي بردة وأن ɗa ne ya karɓa daga kakansa an abi musa daga abu musa Allah shi kara masa yadda shine abu musa al-ash'ari qala shi kuntu ana wa ashabi alladhina qadimu ma'i fi safinati nuzulan fi baqi'i buthan kun san cikin sabon manzon Allah tun gabanin manzon Allah ya hijira akwai wanda suka yi hijira zuwa kasar Habasha ko akwai kuma mutanen Yaman mutanen su Abu Musa al-Ash'ari su kuma daga Yaman sun shigo kogi za su zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi sai igiyar ruwa ta me ta karkatar da su ta juya su ta hankada su wani guri kawai bayan da suka iya haka suka yi ta bin wato binan gudun koyin har sai da ya kawo su zuwa wani bakin gangami sai suka samu kansu a habasha sun yi niyyar zuwa madina amma sai aka hankada su zuwa mai habasha tunda suka je can suka samu su Ja'far ibn Abi Talib da sauran sahabbai sai suka yi zaman su a can suka ci gaba da koyan addini a hannunsu ba su dawo garin Madina ba har lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je yakin Khaybara sai suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a can Khaybara tare da ni da mutanen da suka hijira tun farko zuwa Habasha saboda haka ana musu take da ashabus safina ma'abota jirgin ruwan da igiyar ruwa ta kada su zuwa habasha qadimu ma'i fi safinati nuzulan fi baqi'i buthan da muka je sai muka sauka a baqi'u buthan baqi'u shine duhuwar daji kamar nake ce baqi'ul gharqat al gharqat sunan wata bishiya ce daga cikin bishiyoyin yahudawa ta hada duhuwa anan ne aka Eh, sassare aka yi makabartar musulmi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka baqi'u al-gharqad wato gurin duhuwar bishiyar garqad din yan saboda ka baqi'u buthan gurin duhuwar bishiyoyin da ke buthan wan nabiyyu to wannan ne gurin kwanan mu wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bil madina lokacin manzon Allah na madina فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء tunda mu muna dan can saboda ka wasu daga cikin mu sai zo su sallah da manzon Allah yau sallar isha'i kenan wasu kuma sai gobe su yi ya ce kula laysa nafar minhum fa wafaqna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ana wa ashabi sai ran da ne da mutane na zamu zo sai muka dace da wata rana walahu ba'd shuguli a ranar manzon Allah yana da wasu dawainiya da ke tai fi ba'd amrihi saboda wasu lamarinsa kamar da Imam Tabarani ya rawaito da isnadin Hasan daga amash daga abu sufyan daga jabir cewa a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana shirye-shiryen aika wata runduna ne fatama bi salati manzon Allah ya wato ja lokacin sanar isha'i ba a yi ba hatta ba harrar allailu har sai da dare ya shiga sosai sun makarajan na biyu a wasu ruwayoyi har sai da dare ya yi tsakiya a wasu ruwayoyi ma har sai da aka shiga sulusun lai sulusu ma za ثلث الليل ثلث الأخير من الليل ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم daga baya sai manzon Allah ya fito a ruwayar ta gabata mun ji dalilin fitowar manzon Allah na Umar ne ya shige tunatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wala ghawabun fa salla bihim falamma qada salatahu yayi musu sallah yayin da ya kammala sallarsa qala liman habarahu manzon Allah ya ce ma waɗanda suke gurin tun da lokacin da dama dare yi, saboda haka ana idar da sallah sai kowa na kokarin tafiya mai gida da ga za su tashi su fita sai ce ala rislikum kowa ya tsaya a gurinsa ku dakata ku dakata abushiru kada ku damu dan yau kun yi sallah a wannan lokaci ina muku bishara inna min ni'matillahi alaikum yana daga cikin ni'imar da Allah ya muku yau annahu laysa ahadun minan nasi yusalli hadhihi sa'ata ghayrukum duk duniya a yanzu ba wanda ke wata sallah sai ku ba mai irin wannan sallah duk duniya yanzu me sai ku aw qala ma salla hadhihi sa'ata ahadun ghayrukum ba wani wanda taba sallah daidai wannan lokaci sallar isha'i sai ku la yadri ayyal kalimatayn qal ɗaya daga cikin marawaita hadisin ke cewa ba zai iya tunawa cewa wanne ne cikin biyun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ba wasu malamai suka cewa wanda ya wato ya ce ko dai manzon Allah ya ce wannan ko manzon Allah ya ce wannan shine Abu Musa al-Ash'ari qala Abu Musa Abu Musa sai ce faraja'na fa farihna bima sami'na min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da muna cikin damuwa saboda gashi dare ya latsa har yanzu ba a sallah ba amma saboda abinda muka ji na falalar da manzon Allah ya faɗa akan mu saboda halin da muka samu kanmu yau sai muka dawo gida cike da farin ciki yan uwana duk lokacin da wani abin alheri ya same ka ko ka ji wani abun da yake wato ƙarin matsayi ka samu musamman ma matsayin lahira dole ka ji farin ciki ko na duniya ma ana jin farin ciki balle min wani za ga yanzu daga zaran an ƙara masa mukami sai ka ji na sanar da mutane cewa an mun mukami kaza ko wani ma har ya kira walima wani ma har a yi biki wani kuma ya kira fati Allah ya kiyashe mu mu dakata nan gurin sai in Allah ya kai mu sati mai zuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa